ta ce to idan furen ya mutu ba me hakan yake nufi maimakon ya bada amsa sai sadda kansa kasa tun ta gane me hakan ke nufi wato mamallakin furen ya mutu kenan baka amsa mini tambaya ta ba dogo waye da kansa ya daura idanuwansa akan fuskar ta yace idan ganyen da ke a jikin furen ya bushe kamas ya tsotse ko ya fifige hakan yana nufin mamallakin sa yana a cikin mawuyacin hali idan kuma ganyen furen ya mutu ko an sami shi ruwa ba zai tashi ba ma'anar hakan mamallakinsa ya mutu baya a raye duk da bata gaskata maganarsa ba amma sai da ta ji gabanta ya faɗi ras Maryam tana ɗan rawa ta ce shi shi fa dadina ina na shi furan yake ta ya za a yi in iya gane cewa yana a raye ko ya mutu a ruɗe take jero masa tambayoyin kwantar mata da hankali yayi ki nutsu yanzu zan duba miki na dadinki amma kafin nan ki mini alkawarin cewa komai kika gani ba za ki yi kuka ba idan kuma muka yi nasarar ganin furen ki cikin koshin lafiya za ki bani abinci a baki nima in baki a karo na karshe kafin mu ƙara kauracewa kafin mu ƙara kauracewa juna da yake a gagara take da san gani da sauri ta ce mishi eh ta amince ya ce to ta rufe idanuwanta bayan ta rufe su na ɗan wani lokaci ya ce ta buɗe su a hankali kamar wata sakarya haka take bin umarnin shi tun kafin ta kara saboda idanuwanta ta soma hango furen launin kore a gaggauce ta zara ice ɗinta a kan furen har za ta fara har za fara farin ciki sai kuma ta lura da nakasar da ke a kasan furen ya ɗan lankwashe alamar ba lafiya a tattare da shi wasu irin zafafan hawaye ne suka wanke fuskarta har wani zazzaɓi ta je a jikinta muryar ta addabarbarce take faɗin Dinesh ya mutu ko Na ga ganyen kamar ya karye don Allah ka faɗa mini zuciyata za ta iya bugawa tsananin tausayinta ne ya kama shi ganin yadda ta bi ta rude. ba komai yake tunani ba face iyayen shi shi da bai rayu da su ba kuma ba shi da tabbacin suna a raye ko sun mutu shin da gaske su ne suka sadaukar da shi anya kuwa shi ma yana da iyaye kamar kowa a lokacin baya a lokacin baya kafin zuwan Angel bai taɓa tunanin wasu iyaye ba gani suke yi kamar tsohuwa ita ce komai na rayuwarsu zuwan Angel ne yasa suka fara tunanin su ma ina iyayensu suke idan tana ba su labarin irin kaunar da dadin ta yake yi mata sai su ji ina ma a ce su ma sun yi rayuwa da nasu iyayen sautin kukan angel da ya kara ne ya sa shi barin yin zancen zucin nashi ya ɗago ya kalle ta ta wage baki sai kuka take yi bai san time ɗin da ya saki marmashi ba bai taɓa ganin kuruciyarta ba sai yau da ta gaskata abin da shi kansa bai da tabbaci a kan shi kawai yana nuna mata ne don ya samu ya kwantar mata da hankalinta a hankali ya sanya hannayensa biyu ya tallafo fuskarta yana kare mata kallo hawaye ta kota ina cikin sanyin murya ya ce kin manta bayanin da na yi miki idan har faran bai bushe ba ko ya fifige ya mutu to mamallakinsa yana a raye cikin shekar kuka ta ce am am ai ya gasa kai baka ga ciwo a jikin icen shi ba da yi idanuwansa sai dan kalli faran kafin ya ce na gani sai dai ba hakan yana nufin mamallakinsa ya mutu ba sai dai ko karyewa kafarsa ta yi sakamakon wani rauni da ya ji ko kuma wani ciwon ne na daban ya same shi a kafar shi kin ji ma'ana raunin da ke a jikin faran hannu ta sa tana share hawayenta hankalinta har ya dan kwanta kuma Allah idan har na gane cewa karya kake yi mini to ka sani har abada babu ne babu kai kuma kullum zan rinka zuwa ina duba farannin nan in ba su ruwa akai-akai ko dan kada su mutu hakan kuma ba yana nufin na yarda da maganganunka bane kawai kawai dai zan yi amfani da su ne Chris ya rage ya saki dariya jin wautar ta. ta wani bangaren kuma ya ji daɗi sosai ko ba komai ya sanya ta farin ciki ya kuma ba ta aikin yi duk da shi ma yana jin fargabar ranar da za ta gane cewa ya yake yi mata ta so da tambaye shi faran anti anila ko don ta san a wani hali take a ciki amma sai ta fasa don ta gaji da zama a cikin toilet din gashi tana buƙatar yin wanka sai dai ta san ba za ta iya ba saboda gaɓoɓin jikinta da ke yi mata ciwo mu je mu ci abinci ko za ki wanka in taimaka miki sakin baki tai tana kallon shi jin abin da ya ce yanzu idan na ce ka taimaka min in yi wanka kuma sai ka amince fuskar ta a daure ta yi masa maganar bai san san da ya furta eh na ga komai jiya so ba wani abu bane ni ma aikin taba gani na naked bai kamata ki damu ba har wankan ma sai mu yi a tare ras ta ji gabanta ya faɗi ta zazzare idanuwanta tana kallon sa da sauri ya sanya tafin hannayensa biyu ya toshe kunnuwansa saboda gudun tsiwar da za ta yi masa shi kansa bai san ya furta maganar ba su da baka yayi sosai ya tarinta idanuwanta tana kokarin tariyo abin da ya faru jiya saboda lokacin da ta dare ta tagar nan bata san cewa ya zame wandon jikinta ba ita dai kawai ta san ta dara ta miƙe hanya sai yanzu da yayi wannan maganar ya tuna mata da komai aiko ta daddage ta fasa wata iriyar gigitacciyar kara jikinsa ya kama rawa saboda sautin da ya fita hatta masu bacci na cikin ɗakin sai da suka farka kusan a tare suka suka yaye bargunansu a gaggauce suka dudduro daga saman gadajensu da gudun gaske suka nufi sashin toilet ɗinsu har da masu yin tuntuɓe garin sauri haris ne a gaba su hannuna a biye da shi kamar wasu sabbin mahaukata haka suka faɗo cikin toilet ɗin gabaki ɗayansu ne suka shigo ciki sai faman haƙi suke yi a matuƙar ruɗe suke kallon angel da dinesh ta rantsa idanuwan da jikinta har wani jijjiga yake yi kamar mai iskokai muryoyinsu da alamar bacci bai ishe su ba suka shiga tambayar su lafiya Aziza ta nufi Angel ita da Barbin suka tsugunna suna shafa fuskarta tare da tambayar ta lafiya me ya faru da ita me yasa take kuka Hanna da Surubina suka karasa su ma suka tsugunna a gabanta mazan da suka rage a tsaye sai aikin sai aika mishi da harara suke yi gani suke kamar wani mugun abin yayi mata dama tun jiya suke zargin shine yi mata bugun tsiya da har ta raunata Haris yana hoci ya ce wato saboda ka ga muna bacci shine ka ɗauko ta daga saman gadonta ka kawo ta cikin toilet ka naɗe hannun rigarka kana naushe ta saboda bugun da ka yi mata jiya bai ishe ka ba ko wai da nish me kake so ka zama ne asloli ya zame hand ɗin shi daga saman chest ɗinsa ɗaya amin a hankali ya zame hannunsa da ya toshe kunnensa da shi hawaye ne kwanci a cikin fararen idanuwansa tsawar angel tsawar da angel ta yi ya matukar taɓa kansa ta tsokano mishi lalurarsa shi yasa jikinsa ya kama karkarwa shabid ya ce ai ba zai taba buɗe baki ya ba mu amsa ba Mugo kawai yanzu za mu ji komai a bakinta tunda ta farfaɗo. serious idan har ta ce kai ne ka dake ta zaka ji a jikinka ne mubin da bai ce komai ba ya jingina bayansa jikin bango yana kallon su gabaki ɗayansu babu wanda ya lura da sabbin kayan da aka sanya musu a cikin toilet ɗinsu saboda hankalinsu ba a kwance yake ba Sirija sai faman lallashin lallashinta suke yi, ganin yadda take ta kuka, tana faɗin wallahi ka cuce ni. Na tsane ka da nishi, ashe kai ɗan iska ne ban sani ba, Allah ya isa ba zan taɓa yafe maka ba. Tun da ka gane min budurci na, muryarta a shake ta karasa maganar. Ita kanta bata san menene ma'anar budurci ba, ta dai san kalmar a cikin kanta. Aziza ta janyo ta jikinta, ta rungumo ta tare da zagayo da hannayenta saman bayanta. Tana faɗin, tana ɗan bubbuga shi, hankalin sa Haris yi matukar tashi jin abin da ta ce har suna haɗa baki wurin maimaita kalmar budurci ba su taɓa ji ba sai a bakinta amma sai suka ɗauka cewa wurin bugunta ne ya taba wani ogan na jikinta shi take kira da budurci nan fa suka harzuka Naufal ya shako wuyan rigar da nashi ya dago da shi yana hoci ya ce ka faɗa mana uban me kai mata ta ya aka ka gane ka gane mata budurcinta saboda bakin hali irin naka bawan Allah ya rasa ya zai yi hayaniyarsu ba karamin tafasa zuciyarsa take yi ba ga wani irin zafi da jikinsa ya dauka Haris ne ya lura da yadda yake limshe idanuwansa da sauri ya karasa gaban su ya riko hannun Naufal ya janye shi daga jikinsa wani irin jiri ne ya kwashi da nishi ya tafi zai faɗi kasa sai dai bai kai ga karasawa ba Haris ya tallafo sa da hannu biyu ya riko shi zuwa saman jikinsa ya rungume shi sosai yana ambaton sunan shi duk da karnin jinin da ke a jikin shi hakan bai sa Haris ya guji ya guji taba shi ba kallon su ya yayi tare da cewa please ku taimaka mini mu kai shi daki turo baki Jabir Naufal Jabir yayi Naufal kuma ya juya masa kiya mabin ya daga kai ya kalli silin din toilet din alamar ba za su taba shi ba ka bani mamaki Haris kafi kowa nuna bacin rai akan abin da da yayi mana amma sai gashi yanzu nema kake yi ka taimake shi rai a bacin Naufal yayi magana fuskar Haris dauke da matsananciyar damuwa yace ba zan iya jure ganin shi a cikin mawuyacin hali ba shi din dan mu ne tabbas yayi mana kuskure amma abin da nake so ku fahimta ko da a ce da bai mika ma katin nan batul ba to za su dauke ta ne da kansu dan su tafi da ita bai da bai da zabi ne sun yi mamakin canzawar da Haris yi lokaci daya duk sun san irin kaunar da ke a tsakanin shi da Danish dole ya ji tausayin sa a halin da yake a ciki ganin sun ki taimaka mishi ya sa shi yin fushi ya ja da shi kadai ya shiga da shi cikin daki ya kwantar da sa ya kwantar da shi a saman gadon shi idan shi biyu sai dai jikin nashi ne ba kwari shigowa cikin ɗakin hanna da dije suka yi angel tana a goye bayan hanna Ya rirriƙe ta da hannu biyu a saman gadonta hanna ta kwantar da ita sai faman sauke ajiyar zuciya take yi a can kasan zuciyarta wani irin kunci ne ya cunkushe mata da na shi ya ga tsiraicinta babu sauran kwanciyar hankali yanzu shi shikenan zai rinka ganin ta tsirara ko da a ce da kaya a jikinta tuna wannan yasa ta kara bashewa da wani sabon kukan gabaki ɗaya hankalinsu ya dawo kanta baiwar Allah bakinta duk ciwo amma a haka take riskar kuka dan Allah Anjel ki daina kuka ki hakuri ki faɗa mana me da nishe miki Hibba ce ta yi mata magana duk sun shiga damuwa Aziza ta ce ina matukar jin tausayin Angel ta ji jiki ba kaɗan ba Tanish bai kyauta mana ba Allah kowa yana tofa albarkacin bakinsa Tanish dai duk yana sauraron su ya limshe idanuwansa yayin da hannayen shi biyu ya rungume filo da su sai da Angel ta gama shan kokanta mai isarta tukunna ta ce musu ita fa ba shi bane yayi silar rashin silar halin da ta shiga ba hasali ma taimakon ta yi ajiyan nan a dole ta kirkiro karya ta faɗa musu cewa ta fita hayyacinta ne saboda ɗauke batul da aka yi shine ta faɗa toilet ta ɗauki bokitin nan na karfe ta bubbugi jikinta da shi da ta galabaita shine ta faɗi ta sume a cikin toilet din ta faɗa musu hakan ne ba don tana so ta kare sa ba face don ta kwantar musu da hankalinsu gabaki ɗaya sun yi amanna da abin da ta faɗa musu har suka ɗan yi dana sanin maganganun da suka gaya masa duk da haushinsa da suke ji tukunna abin da ke faruwa babu wanda ya ankara da sabbin gadajen da aka sanya musu a cikin ɗakunansu har sai da suka fara jin yunwa farbin na hamma tare da kai hannu ta shafe cikin ta ta soma ambaton yunwa take ji tana rufe baki da nishe ce an kawo mana breakfast tun ɗazu da safe time ɗin kuna bacci ba tare da ya bude idanuwansa ba yayi maganar a tare suka juya baya don su ga inda gaske ne an kawo musu abinci duk da sun ce duk da sun san cewa Danish baya karya kai tsaye idanuwansu suka sauka akan sabbin gadajen da aka jera a cikin ɗakin nasu ka baki ɗaya suka zazzare idanuwansu saboda tsabar mamaki duk suka bi suka ruɗe sun saki baki suna kallon ikon Allah saboda ba su yi tsammanin za su yi arba da wani bakon abu a cikin ɗakinsu ba ta mamaki akan fuskar farbin ta ce kuna ganin abin da nake gani kuwa ko dai na ne suke nuna min ba daidai ba aziza ta ce ai duk mun gani sabbin gadaje ne har kusan goma sha biyar tare da akwatuna biyu ko a ina aka same su danish ne ba su amsa da cewa ɗazu da safe kuna bacci kati suka kawo su akwai ma amfani da aka sanya mana a toilet dj ta ce hakan na nufin zamu mu karɓi bakuncin wasu prisoners ɗin ta yi tambayar fuskar ta babu walwala domin kuwa ba abin farin ciki ba ne gare su duk da wani mai hankali ba zai so wani bawa ya ɗanɗani irin rayuwar kuncin da suke yi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni dai har ga Allah bana farin ciki da zuwan waɗannan sabbin prisoners din saboda bana so su masu dandani irin rayuwar da muke yi a cikin kurkukun nan DJ ce ta yi maganar Haris ya ce ni kaina bana son mu ƙara yawa muna fama da kanmu za a ƙaro mana wani ciwon kan Hiba ta ce ni babban bakin ciki na ma mu da muke fatan wata rana mu bar kurkukun nan sai gashi ana kokarin kawo mana wasu har mutum goma sha biyar za mu kara cinkushewa tashin hankali kuma zai karu Hanna ta ce mu je mu duba gadajin. ni sun yi mini kyau dama mu dama mu ma a canza mana sabbin wani kallon harara Dije ta yi mata wato ke ta gado kike yi to Allah ya sa a canza miki gadon ki ta zama cikin prisoner din mu kuma Allah ya ba mu sa'ar fita daga cikin sa Hanna tana yar dariya ta ce ba a aman ba aniyar ki ta biki Allah sarki wannan kenan wai ni kan ba kwa so mu yi sauri mu gama labaran nan ne naga comment ɗinku yana karanci a kowane part ya kamata a ce kuna kwamin yadda ya kamata yadda ni ma zan samu confidence na karanto muku akan lokaci watakila ma in naga kwamin da yawa a rana ɗaya ku samu biyu kuma je zuwa a gaban gadajen suka tsaitsaya cirko cirko suna kare musu kallo sabbi gal da su sun yi matukar yin kyau aziza da farbin hada kokarin hawa saman wasu daga cikinsu suna faɗin bari su ɗana kafin baki su karaso aziza ta ce ita yau ma a saman gadon akan sabon gado za ta kwana su ma sauran suka ce duk anan za su kwana su sha shagwali. sai da suka gama kallon gadajen kafin suka koma kan akwatunan suna kallon su tare da fulawan da aka ajiye musu ba karamin daɗi suka ji ba dama fitilun da ke amin sai da suka gama kallon gadajen kafin suka koma kan akwatunan suna kallon su tare da wasu fitilun da aka ajiye musu ba karamin daɗi suka ji ba dama fitilun da ke gare su sun yi kaɗan idan dare ya yi sai dai mutum ya yi ta yawo da fitila zuwa toilet amma yanzu sun yanke shawarar za su ɗauki kananan fitilun guda uku su ajiye su a kowane toilet don su sauwaka wa kansu a cikin a rasa wanda zai buɗe bozis ɗin nan duk sun yi tsammanin ba mallakinsu ba ne na sabbin prisoners ne da za a kawo shi yasa ba su taɓa su ba sai ma suka kawar da su zuwa bakin gadajen bayan sun gama da ɗaki eva ta ce su je su duba toilet su ga sabbin kayan da aka sanya musu Farbin ta bubbuga kafa tare da cewa mu fara cin abinci tukunna. Idan ku ba kwa jin yunwa ni ina ji. Sai da ta yi maganar suka tuna da cikin cikinsu. Hankalinsu ga baki ɗaya yana akan kayan da aka kawo musu. A tare suka nufi dining carpet ɗin suka zazzauna. Kowa ya nutsu za su fara cin abinci. Duk wannan abin da ke faruwa Angel da Danish suna kishin gida saman gadajen su sun juya wa juna baya babu mai fuskantar wani kowa da abin da yake sakawa a cikin zuciyarsa ita dai damuwar ta batul ɗinta ko a wani hali take ciki fatanta Allah ya sa maganar da Danish ya faɗa mata akan farannan ta zama gaskiya bayan su sun kammala cin abinci sauran da suka rage ma Angel da Danish Haris ta ce su je su ɗauko kwandon batul a kwashe musu nasu a ciki don fa duk jikinsu ya yi sanyi tunawa da batul su, duk da dama tana a cikin ransu bayan da za su yi ne tsakaninsu da ita addu'a ce kawai Hanna ce ta je ta ɗauko kwandon batul da ke a kusa da gadon Danish kafin da suka aje mishi tun kifin da suka aje mishi tun jiya duk ya bushe jikin shi da yan rabin gwandar da bai ci ba nuna musu kwandon ta yi tare da cewa ga soyayyen kifin ma ya lalace bari na je na zubar da shi an wanko basket ɗin sai a sanya musu abinci a ciki tun kan ta karasa maganar farbin ta yi ta sanya hannu ta karɓi kwandon tana faɗin in juwa ya ce miki ya lalace ba ni nan ki gani yanzu nan zan sanya shi a hanya murmushi suka sake ga baki ɗayansu yayin da suke kallonta a kasa ta tsugunna ta ajiye kwandon tare da kai hannu ciki tana tattaba jikin kifin aziza ta ce amma farbin baki da hankali tun jiya ba yake a buɗe cututtuka duk sun hau jikinsa a haka zaki ce salon cikin ke baci hararafiyar farbin ta watsa mata tare da cewa bai shafe yake ba ai ciki na ne ba naki ba duk yanda suka so su hana ta cin soyayyen kifin nan ta ji ta kunnan uwar shegu da su zama ta yi na musamman tana ta cinye shi tas bayan ta gama da kanta ta je toilet ta wanko kwandon ta shigo da shi cikin ɗakin ta miƙa ma hannu kwandon ta sa hannu ta karɓa ta tsugunna a gaban farantan da niyyar ta ɗibar musu wanda suka rage musu muryar angel ta dakatar da ita kada ki haɗa mini abinci da shi ki ware min nawa daban idanuwan ta arfa ta yi maganar ba tare da ta motsa daga kwancen da take a saman gadon ta ba har ya ce ki ɗebar mata nata ki aje nata ki je ki kai mata ta ci ni kuma zan kai ma da nishi nashi ta amsa masa da to kafin maraice yayi sai da suka shiga cikin kowane toilet suka dudduba sabbin kayan da aka sanya musu ba kuma ya furge su ba face hegel ko don saboda gashin gansu sun samu na gyara shi basu fara amfani da su a ranar ba saboda sun fi so sai angel ta samu sauki ta taimaka musu wurin gyarawa a daren ranar saman sababbin gadajen nan kowannen su ya kwanta in ka cire mutum biyun nan angel da kuma danish suna a saman gadajensu jiki duk babu daɗi daga ita har shi ko wanka sun kasa tashi su yi rum ɗinsu ya yi wani irin haske tamkar da rana saboda sabbin fitilun nan da suka kunna hasken su ya gaure ko ina kwanan ban sha'awa cikin nishaɗi suke ta wasa da filo idan wannan ya jefa ma wannan shi sai shi ma ya ɗauko ya jefa ma na kusa da shi yadda ka san ba su da wata damuwa bayan kamar yadda ka san ba su da wani damuwa bayan Allah Angel tana jiyo hayaniyarsu suna yin fira bayan sun gama wasa da filan Dija ta ce ni fa gani nake kamar zamu dawoma a cikin kurkukun nan tun daga wasu ma sa a karo mana harbin ta ce ai gwara su zo su ma su ɗanɗani irin zaman da muke yi su ji in akwai daɗi aziza ta ce muguwa farbin yanzu har wasu kike yi mafatan su yi irin rayuwar da muke yi farbin tana dariya ta ce ni fa na faɗi hakan ne ko don mu samu a ƙyale mu a daina ɗaukar mu mu tsofaffin prisoners ɗin su kuma sabbin sai a ci gaba da ɗaukar su kun ga mun huta ko ba haka ba marmushi Angel ta dan sake yayin da idanuwan da suke fuskantar silin ta dan daga murya tana faɗin farbin maganar ki san ba ta yi mini daɗi ba bai kamata ki musu mummunar fata ba tun kafin zuwan su ma ni tausayin su ma nake ji su da basu san komai ba wallahi ko makina bana yi mishi fatan shiga wannan kurkukun kaddarar na su da za a kawo mana musamman ma in ya kasance daga waje za a kawo su ba 'yan asalin cikin kurkuku ba ne jin wannan maganar ta angel ta yi ya sa farbin ta ce feshin a sai baki bacci ba da a ce na san idan ki biyu da ban furta ta ba dariya suka yi gabaki ɗayansu dariya suka yi gabaki ɗayansu angel ta ce oh wato ni sarkin yin wa'azi ko ki ji tsoron allah farbin ni dai komai na faɗa ina yi ne don in taimake muku domin in taimaka muku wurin gyara rayuwarku Hana ta ce ai kina kokari kuma muna jin daɗi sosai muna fatan Allah ya bar mu tare da ke har abada har mu shiga aljanna murmushi Angel ta dan sake tare da yunkurawa ta miƙe zaune a saman gada. ta jingina bayanta jikin bango ta wutsiyar idanunta take satar kallon da nashi Yaron goma filo sai bacci yake yi a ranta ta ce shi ko tsamin jikin shi bai ji Allah sarki wannan kenan to ni ma barin tashin watsa ruwa na fara jin tsamin jikina daga comment kada ku manta sannan batun littafin wasu matan ne ko wasu mazan za ku iya samun shi a channel na daular Hausa novel na ci gaba da karanta shi amma ba a nan channel din na ci gaba da daura shi ba za ku iya sacin za ku gani daular Hausa novel kuma wuta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkukun gadara kashi na 47 idan kuma ganyen ya kwanta a